Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Asabar 22 ga watan Janairu a shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. a yau asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gwabza fada tsakanin kungiyar is da dakarun kurdawa a siriya bayan da kungiyar is ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu igirarin jihadi a tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane saba'in Majalisar dinkin Duniya da kungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da har-har da jiragen yakin kawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya Juma'a a ƙasar Yemen wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane saba'in. Yau Asabar ma'aikatar lafiya a kasar India ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummomi a Kebbi ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar matsalar 'yan bindiga da satar mutane a arewacin Najeriya sun fara samun karayar gwiwa akan kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin biyo bayan wasu hare-hare a baya-bayan nan. wato tsakani da Allah abin da muke hanga ba mu san dai illan abin da zai faru da mutanen ba don sun nuna cewa su sun wara kenan sai sun shigo halin cikin riba gaskiya yanzu muna cikin wani hali wanda ba mu sani ba sai dai mun dogara ga Allah muna addu'a wanda ya rayu ya rayu. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta hallaka wasu masu garkuwa da mutane waɗanda suke da tabbacin suna cikin waɗanda suka fasa gidan yarin Jos a watan Nuwamban bara. Sannan kuma za ku ji yadda masu nazari a kan harkokin siyasa ke ci gaba da mai da martani game da wasu abubuwa da ke kunshi a sabuwar dokar zaben da Majalisar Dokokin Najeriya ta zartar. Ba wani yunkuri ba ne wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zaɓe su suke bukata ba kuma sun san idan aka yi ƙato bayan ƙato din nan tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai rabata da jin kunya muna tafa da ƙarin bayani kamar yadda muka saba a kowace rana asabar yau ma muna nan tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba ya kuma makeri ya shirya zai kuma gabatar amma yanzu dai ga labaran duniya kashi da farko Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A yau Asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar IS da dakarun Kurdawa a Siriya bayan da kungiyar IS ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi a tashin hankalin da ya sanadin mutuwar sama da mutane saba'in kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana. Harin da aka kai gidan yaron Gwairan da ke arewacin birnin Hassake na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a Siriya kusan shekaru uku da suka wuce. Akalla jami'an tsaron Kurdawa 28 da fararen hula biyar da kuma 'yan kungiyar IS 45 ne aka kashe a tashin hankalin inji Rami Abdulrahman, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kungiyar Human Rights Observatory ta Siriya ta ce, kungiyar IS ta kaddamar da harin a daren rana Alhamis da ta gabata. a gidan yarin da ke dauke da waɗanda ake zargi dubu uku da ɗari biyar mambobin kungiyar masu ikirarin jihadi ciki har da wasu jagororinta. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da hare-hare da jiragen yakin kawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya Juma'a a ƙasar Yemen, wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane saba'in tare da kakkaɓe intanet na ƙasar. Harin da aka yi da sanyin safiyar jiya ya afko ne a wani wuri na wucin gadi a birnin Sa'ada da ke arewa maso yammacin kasar, inda akasari bakin haure da suka hada da mata da kananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa. Kawancen da Saudiya ke jagoranta ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar yau Asabar cewa 'yan Huti waɗanda suke da iko da arewacin Yemen ba su sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Red Cross cewa wurin ya kasance cikin jerin wuraren da ya kamata a kauce masa daraktan kungiyar doctors without borders na yemen ahmed mahad ya ce an kai kusan mutane 200 daga cikin waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti a yankin kuma tawagarsa a sa'ada ta ce ga gawarwaki da dama na nan a ƙarƙashin baraguzan ginin labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Asabar ma'aikatar lafiya a kasar India ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa adadin na India ba a ba da shi daidai ba. Kasar Ireland ta cire mafi yawancin dokokin COVID ɗinta yau Asabar yayin da take shirin yin bikin ranar St. Patrick Day a watan Maris mai zuwa a karan farko cikin shekara biyu. Prime Minister Ireland Michael Martin ya ce lokacin farkon bazara yana zuwa kuma ban sani ba ko na taɓa fatan ganin bikin ranar st patrick day kamar wannan ko da yake kamar dokar saka takunkumi har yanzu tana aiki masu fafutuka da ke adawa da allurar rigakafi sun shirya wani gangami gobe lahadi a lincoln memorial a birnin washington dc na amurka sai dai ana ta yada farfagandar adawa da rigakafin a tsakanin kungiyoyin amurka daban-daban ciki har da 'yan siyasa da jami'an makarantu da kwararrun 'yan wasa da kuma ma'aikatan lafiya jami'an kiwon lafiyar jama'a sun ce kusan kashi ashirin bisa ɗari na manya a amurka ba su karbi allurar rigakafin ba to madalla kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, al'ummomin kasar na ci gaba da fuskantar hare-haren ta'addanci daga 'yan bindiga, lamarin da ya kai ga sa su da rai game da kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kai farmaki a kan al'ummomi a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Daga Kebbi ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana. 'Yan Najeriya sun kasa samun kwanciyar hankali sanadiyar ayyukan 'yan bindiga waɗanda ke ci gaba da kai hare-hare babu kyakkyautawa. duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na dakile ayyukan nasu ranar juma'ar makon jiya ne 'yan bindiga suka kai zafafan hare-hare a wasu ƙauyuka da ke mazaɓar waje a yankin onashi cikin ƙaramar hukumar mulkin sagu a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya inda suka hallaka mutane da dama kuma suka yi garkuwa da wasu ciki har da sarakuna kuma kawo yanzu babu labarin su kwatsam sai gashi juma'ar wannan makon sun sake kai hari ga wasu al'ummomi da ke yankin har suka hallaka wasu daga ciki na zanta da wani mazaunin yankin wanda ya ce 'yan bindiga sun mayar da yankin nasu madaddala sunana muhammadu gani waje yau abin da sun kai buhuhuwan da an kai gudan shirra an kaburo dawa da abinci da shinkawa da sauransu da menene cikin mutanenmu da bala da dan gidan dambu da da sanda sun je su ɗauko abinci a ƙauye to tun da ma abincin in an ɗauko su sai a ke a lallabo a shiga in a koma kuma a lallaba ashe sun shigo sai sun ka yaran ga sun isa wurin ɗauko buhuwan sun azo buhuwan kinan sai sun ka tari yaran sun ka halbe duk gaba ɗaya sun ka kashe su kuma gawakin da an ka kashe yanzu a je a ɗauko ko a yi zana idan su babu batun wannan kuma ba mai zuwa yanzu mutane sun taru a cikin garin waje da tunuku ba dama a je a ɗauko abinci ba dama kun mutum ya koma gida ne to tsakani da Allah abinda muke hanga ba mu san dai illan abin da zai faru da mutanen ba don sun nuna cewa su sun wara kenan sai sun shigo har nan cikin riba gaskiya yanzu muna cikin wani hali wanda ba mu sani ba sai dai mun dogara ga Allah muna addu'a wanda ya rayu ya rayu wanda an ka kashe ya kashe. Bayan harin da suka kai a makon da ya gabata, gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu lokacin da ya zarci yankin domin ya jajanta wa jama'a ya baiwa jama'a da suka baro gidajensu kwarin gwiwa akan su koma garuruwansu domin ana ɗaukar matakai na samar musu da tsaro sai dai komawar tasu ta gagara. yanzu yankin duk da mutane za su koma da zuwan gwamna an fara komawa to gashi yau sun dawo duk ƙauyukan da an annan ba wani ɗan kwara guda wanda ya rago kuma an baro abinci duk birjit. Na tuntuɓi kantoman karamar hukumulkin kowa Sagu amma ya ce baya da izinin yin magana da manema labarai. Mun ka san kantoma ne na riko ba zaɓaɓɓen ciyaman nake ba kuma ba ba mu damar magana da yan jarida ba gaskiya. ba zan iya kwamenti wani abu ba. na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar kebbi dsp na fiyo abubakar ya ce zai bincika in kira sa bayan sa'a ɗaya. bari in kira dpo gaskiya bai tura mu ba har wa yau na kira mashawarcin gwamnan jihar kebbi a kan lamuran tsaro manjo garba rabiu kamba mai ritaya shi ma bai ɗauki kiran da na yi masa ba al'ummomi dai na ci gaba da fuskantar tashin hankali da kwanciyar rayuwa abin da yasa suke jaddada kiraye-kiraye ga mahukunta duk da yake mahukunta na kan kokarin shawo kan matsalar kuma wasu lokuta sukan samu galaba amma dai matsalolin sun ki karewa muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Al'ummar Tanga sun yi layi saboda ayyukan kuɗi da aka maido da shi kaɗan a babban birnin tsibirin Pacific din yau Asabar, yayin da ake ci gaba da tsabtacewa na mako guda bayan wata mummuna barkewar aman wuta da tsunamin igiyar ruwa. Gwamnatin Tonga ta ce ruwan sha shine babban abin da ta fi mai da hankali, kuma tawagar hukumar ba da agajin gaggawa tuni ta raba litar ruwa dubu sittin ga mazauna yankin. Wani kamfanin sarrafa ruwan teku a wani jirgin ruwa na New Zealand da ya isa jiya Juma'a yana iya samar da litar ruwa dubu saba'in a rana ya fara ɗibar ruwan teku daga tashar ruwan tonga mazauna da suka rasa gidajensu a wasu tsibirai lokacin da igiyar ruwan ta tsunami ta kai mita sha biyar a kan tekun pacific ta kudu za a mayar da su babban tsibirin tonga tafu saboda karancin ruwa da abinci in ji ofishin prime minister tonga ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka raba wa jami'an tonga 'yan majalisa sun ba wa hammata iska a majalisar dokokin ƙasar honduras jiya juma'a yayin wata takaddama tsakanin mambobin jam'iyyar zababbiyar shugaba Xiomara Castro ya koma tashin hankali. 'Yan majalisa daga jam'iyyar ta ta Libri mai sassaucin ra'ayi sun yi zanga-zanga bayan da abokanan hamayyarsa ashirin suka ba da shawara George Calix ɗaya daga cikin 'yan su a matsayin shugaban majalisar na wucin gadi. Masu biyayya ga Castro sun yi ikirarin cewa wannan ya saba da yarjejeniyar kawancin haɗin gwiwa da Libri. ana tsakiyar kukan masu cin amana da siyomara 'yan majalisa da suka fusata sun tilasta musu zuwa wurin yayin da ake rantsar da calix lamarin da ya sa ya tsere da ya sha ruwan naushi da kuma ture shi wannan shine zama na farko na majalisar mai mambobi 128 tun lokacin da aka zaɓe ta a watan nuwamban bara a gaida muhammad baballa hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato sun yi nasarar hallaka wasu masu garkuwa da mutane su uku suka kuma kwato makamai. rundunar dai na da tabbacin cewa 'yan bindigar su ne suka fasa gidan yari a garin jos da ke jihar a shekarar da ta gabata wakiliyar muryar amurka zainab babaji na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Kakakin rundunar ta Special Task Force a jihar plato Manjo Ishaku Takwa a wata sanarwa ya bayyana cewa gungun masu garkuwa da mutanen tun can rundunar na bibiyan su tana kuma da tabbacin suna cikin waɗanda suka fasa gidan yarin jas a watan Nuwamban bara. Sanarwar ta ce rundunar tsaron sun bi sawun su ne yayin da suka samu labarin suna kitsa yadda za su gudanar da wani ɗanyen aiki wanda da hangen jami'an tsaron suka buɗe wuta nan da nan jami'an tsaron suka mai da martani suka hallaka uku daga cikin su suka kwashe makamansu albarusai keke napep wayoyi wukake da sauransu a cikin 'yan kwanakin nan dai rundunar ta yi nasarar kwato mutane da aka yi garkuwa da su ba tare da sun samu ko kwarzani ba Kakakin runduna ta STF Manjo Ishaku Takwa ya danganta nasarar tasu ne da bayanai da al'umma ke basu. Tun a dama muna aikin mu tukuru. amma a kwanakin nan kin san wayannan masu garkuwa da mutane sun shiga wani halin ɗauka mutane har ma da sarakan gargajiya to amma tunda mutane sun fara ganin cewa mu jami'an tsaro na Najeriya ne kuma muna aiki ne domin tsare su shi sa da zara abu ya faru suna ba mu labarai goyon bayan da muke so su nuna mana yan bata gari ko ko gashi fa abin da ke faruwa Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon wanda ya yaba da kokarin jami'an tsaron ya kuma jaddada cewa zai sanya hannu kan kisan duk wanda kotu ta yanke masa hukuncin kisa saboda yin garkuwa da mutane. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya mun karin haske kan furucin na gwamna. Mu a gwamnatance zaman lafiya da kare dukiyoyi da rayukan al'umma shi muka sa gaba. Bugu da kari ma a dokan da take cewa idan mutum aka same shi da haro a da wannan hukuncin kisa ne. Kuma bai girma gwamna ko jiya ma ya yi wannan magana da karfar murya ya ce idan har kotu ta tabbatar da cewa an sami ka hannu kana yi wannan to wannan shi zai sa hannu domin eh, mutane su gan cewa da gaske ake yi. Mr. James Akins wanda ya kai ziyara ta musamman ga kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau don kai koken al'ummarsa kan matsalolin tsaro da ke yawaita a yankin ya kuma mika wa 'yan sandan wasu kayan aiki da zai taimaka musu. Na kuma kai kuka ne musamman na mutanen Mangu da bakwas sace-sacen jama'a da ake yi. bancin haka mun tattauna a ƙara ƙarfin 'yan sanda na bashi walking talkie bancin haka na bashi gps tracker bayan kuma na bashi table telephone domin kira-kira da zai dinga yi domin inganta aikin tsaro Matsalolin tsaro da suka yawaita a Najeriya dai na buƙatar haɗin kan kowa don kawo ƙarshen su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahota. To yanzu kuma za mu leƙa fagen siyasa. Majalisar ba da shawarwari ta jam'iyyar Najeriya ta yaba da matakin da majalisar dokoki ta ɗauka a kan batun fidda ɗan takara kai tsaye a sabuwar dokar zaben da ta zartar. Ko da yake ta yi korafin cewa majalisar dokoki ba ta yi tuntuɓa mai zurfi ba kafin ta yi dokar. Sai dai masu nazari a harkokin siyasa na cewa akwai alaman lauje a cikin naɗi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Shugaban Majalisar Bada Shawara ta Jam'iyyun Najeriya goma sha takwas, Injiniya ya bagi Yusuf Sani, ya ce dimokuraɗiyar Najeriya ba ta yi ƙarfin da jam'iyyu za su zaɓi 'yan takara kai tsaye ba, saboda har yanzu ƙasar tana cikin koyon siyasa ne idan an duba yadda abubuwa ke tafiya. ya bagi ya ce a matakin farko ma majalisar dokokin kasar ba ta bi hanya daidai ba domin ya kamata ta yi tuntuɓa mai zurfi kafin a kammala aiki akan dokar zaben ya bagi ya ce ba wai a buɗe dandalin sauraron ba'asin jama'a ba ne kawai dole ne a bi ƙwararru a nemi ra'ayinsu kafin a yi dokar inda ya ce wannan gibin shine yasa dokar ta daɗe a majalisa kuma har yanzu take ta jele tsakanin zaurukan majalisun guda biyu ko da fari mun ga cewa su 'yan majalisa ba su yi rufin tunani ba bai yasa da shi haka da da za su fito da wannan doka da sun turbe mu wato mu muka san yadda gudanar zabe yake da a ce sun kira mu ne sun tambaye mu yin ra'ayi mu muka gani da tun da fari da mun gaya masu cewa wannan abun yana da kyau amma ba zai yiwu yanzu ba to yanzu ma muna kiran su da babban murya cewa ya kamata su nemi ipac su zauna da mu don maganar da aka yi cewa na direct ko indirect din nan ba ai takardar ba ne ina akwai wasu abubuwa da yawa wanda muke gani kamar idan muka zauna da su za mu iya gaya musu cewa wannan fa ya kamata gyara wannan ko kuma a kara wannan saboda mu ne muke gudanar da zaben jam'iyyar da suke gudanar da ba ba yan majalisa ba kuma ba ma shi Mr President ba yake yi muna fata cewa ba za su bata lokaci ba saboda wata nawa ya rage yanzu magana watanni ake magana na 2023 shugaban majalisar ba da shawara ga jam'iyyun Najeriya injiniya ya bagi Yusuf Sani kenan shi kuwa jigo a jam'iyyar APC Dr. Sani Abdullahi Shinkafi ya ce shugaba Muhammadu Buhari da majalisar ƙasa sun yi abin da ya dace da suka ba jam'iyyu su kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada. Jama'iyyar APC kowa ya sani a Najeriya ta yi kowa yin zaben ƙato ba ƙato wannan kuma shi an zaɓe wanda al'umma ka so ba wanda ake sa da ƙarhin ba Ai ko ga kundin tsari na zaɓe na shekara ta dubu biyu da goma wanda aka yi ma kwaskwarima sashe na tamanin da bakwai abin ya ce jama'iyya tana ana yin direct primaries ko darar primary ko consensus shi ne shi mai girma shugaban kasa ce a bashi haka nan yadda yake duk jama'iyyar da ta zaɓi ta yi ƙato bayan ƙato ta yi wadda ta zo ta yi wannan electoral college shine darar primary ta yi wadda ta ga dama ta yi sulhu consensus ta yi to bisa ga haka babu da ya zo any ambiguity ba wani matsala haka kundin tsarin zaɓe sashe na tamanin da bakwai sakin layi na ɗaya na biyu na uku na hudu ya ce. amma ga mai nazari a harkokin siyasa abu Abubakar Aliyu Umar ya yi tsokaci cewa yana ganin akwai lauje cikin naɗi a batun dokar zaben. Ba wani yunkuri ba ne wanda ya wuce suna yin abin da zai fishe su ba abin da mutanen da suka zaɓe su suke bukata ba. Kuma sun san idan aka yi ƙato bayan ƙato ɗin nan tabbas wannan jam'iyya mai mulki ba abin da zai rabata da jin kunya saboda ta gaza ta kowane gefe kowa ya gaji da ita duk wani ɗan ƙasa na kwarai na gari ya ƙosa ma gwamnatin nan ta zo ta wuce a samu canji. Majalisar ƙasa za ta ci gaba da aiki a kan dokar zaben har sai sun daidaita bambancin da ke ciki na ko a cire matakin sulhu a tsayar da ɗan takara ko a bar shi kafin a miƙa wa shugaban ƙasa ya sa hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko bakiri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin dawo Lafiya na ci gaba da tattaunawa da Isa Ali shugaban wata kungiya mai zaman kanta a birnin Accra ta Vald mai fafutukar kiyaye hatsira game da alkaluma masu daga hankali na mutane da suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana da yawansu ya kusan dubu uku a shekarar da ta gabata. To amma kafin mu kai ga wannan tattaunawar da muke yi da Isa Ali, bari mu lika jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka ba da sanarwar rage kudaden awon motocin Taurus da ke shiga kasar daga nahiyar Turai da nufin ba jama'a damar sayan motoci masu karancin shekaru yayin da a ɗaya bangare matakin ke hangen bunƙasa kasuwancin motoci da yaƙi da masu takardun awon jamu. daga birnin yamai ga salabo mani barba da karin bayani tsadar awon motocin tourist wato motocin gwanjo da ke shigo nijar daga kasashen turai wani abu ne da aka jima ana korafi a kansa a wannan kasa lamarin da ya sa ala tilas jama'a ta fi mai da hankali wajen sayan motocin da suka dade ana amfani da su don kaucewa biyan makudan kudaden awon duwan mafari kenan gwamnatin ta nijar ta dauki matakin rangwame ga waɗanda suka shigo da motocin da basu fice shekaru goma da soma zirga-zirga ba kamar yadda mataimakin babban daraktan hukumar duwan kanal abu uban dawaki ya bayyana a yayin taron manema labaran da ya kira kenan da ka mota sabuwa miliyan biyar automatically ana maka ragi na kashi talatin da biyar bisa ɗari kenan kun ga alhamdulillahi na an ci gaba kuma har yau aka ce motoci maya kama bis wanda ke daukan mutane da maya maya motoci masu ɗaukar kaya da minibis da diton su ma duka allah ya sa an kara rahusa ta kashi hamsin kashi hamsin kin nan shi na za ka samu ka biya da ruwa bisa gare shi motoci waɗanda an yi suka da su turai an kawo su na motocin turis an ka ce duk motar da adda ƙasa ga shekara goma ita ma an yi mata rahusa ta kashi 65 bisa ga walarkin ta yake motoci kamar waɗanda sun ka shekara goma zuwa abin da ya sama za a ba da valar kinsu kama jika 750 amma jika 750 ba suna hau mutum ka biya gidan duwan ba kenan abin da zan biya gidan duwan bai wuce jika 300 jika 300 da wani abu Kungiyar masu sayar da motocin Tuwaris a ta bakin kakakinta Alhashi Aminu Umaru ta yaba da wannan mataki domin a cewarta abu ne da ko baya ga haɓaka harkokin kasuwanci zai baiwa gwamnati damar samun kuɗaɗen shiga ta hanyar awo da biyan haraji. mu ma masu sayar da motoci abin zai amfani mu kwarai da gaske saboda kasuwancin mota zai bunƙasa eh, tattalin arziki zai ta yadda ya kamata amma da fi sibirla ko san da akwai matsala saboda awon nan da an ka tawaye mutane suna taya suna awo jabo suna fidda motoci an sha mutane akan wannan to kaga kenan Allah da za ka ga wannan abun insha Allah da izinin Allah za ga ya sauya sai mu ce mu gwamnati farma mun godiya Allah saka musu da alheri bisa wannan abin da sun kai tsadar awon motocin gwanjo a nan Niger wata matsala ce da hatta masu fafutukar kare muhalli ke korafi a kanta saboda abu ne da ke gurbata yanayi da muhalli sakamakon yadda jama'a ke karkata wajen sayan tsofaffin motoci masu fitar da tiriri maras iyaka a maimakon sayan motocin da ke da lafiyar injin sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da gaida mu Mumuni Barma. Idan mai sauraro bai manta ba, tattaunawar da muka faro da Isa Ali akan alƙalubar mutanen da suka rasa rayukansu ta hanyar hatsarin ababen hawa a Ghana a bara. mun kai inda na yi wa bakon namu tambaya kamar haka. Ka taɓo batun ƙungiyoyi masu zaman kansu. A baya mun san kukan samu matsala na rashin taimakon gwamnati ku aiwatar da ayyukan ku na wayar da mutane da ma hukumomi ko kuma ma'aikata. A shin a wannan shekara kana ganin akwai canji da za ku samu na ganin cewa kuna samun taimako daga hukuma? Eh, gaskiya eh, ka yi tambaya eh, mai amfani sosai gaskiya mun da muke zama kanmu jama'a da yake taimakonmu sai da akwai wasu kungiyoyi kasashen turai da su ma suke kokari ya so su ba mu ci gaba da aiki mun ka duba shekaru daman da ta wuce gaskiya ba mu samu taimako ba cikin garin kuma eh, sai mu ce cikin kasashen turai ya ka mana matsala kuma saboda sai mu ce shi ciwon annoban corona kuma yana cikin wasu matsalolin da muke dan kaman eh, yana sa jama'a yanzu in arzikin duka an sa shi cikin wannan yadda za a magance wannan shi kira dai muke da jama'a Eh, waɗanda ke gida waɗanda kuma ke da asibiti waɗanda kuma ke kulawa da shanun kiyayewa kan titi su yi ƙoƙarin su taimake ni. To saboda karancin lokaci a yau kuma nan za mu dakatar da shirin hasai sabon mako idan Allah kai mu mu ci gaba da tattaunawar. Yanzu a madadin shi Isa Ali da sulabin mini Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mini sautin shirin. Baba Yakubu Makeri nake sallama da ku daga nan birnin Washington. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. A yau Asabar ne aka kwace kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar IS da dakarun Kurdawa a Siriya. Bayan da kungiyar IS ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi a tashin hankalin da ya sanadin mutuwar sama da mutane saba'in kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana harin da aka kai gidan yaron gwairan da ke arewacin birnin hassake na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a siriya kusan shekaru uku da suka wuce majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da har-har da jiragen yakin kawancen da saudiya ke jagoranta suka kai jiya juma a kasar yemen wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane saba'in tare da kakkaɓe intanet na kasar harin da aka kai da sanyin safiyar jiya ya afku ne a wani wuri na wucin gadi a birnin sa'ada da ke arewa maso yammacin kasar inda akasari bakin haure da suka hada da mata da ƙananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa. Yau Asabar ma'aikatar lafiya a kasar India ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa adadin na India ba a ba da shi daidai ba. Kasar Ireland ta cire mafi yawancin dokokin COVID ɗinta yau Asabar yayin da take shirin yin bikin ranar St. Patrick Day a watan Maris mai zuwa a karan farko cikin shekara biyu. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za mu sake kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.